Assalamu alaikum masu sauraro, mu da jibantar lamuran juna ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku duk mako wadda a cikinsa ake amsa tambayoyin ku masu sauraro da suka shafi kowane fanni na rayuwa. Kuma abokin nan naku Michael Kudisin ke muku marhaba lale a wannan lokaci. madalla za mu tsinduma cikin shirin ne da tambayar da muka samu daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da ali usman taka lafiya da ɗan asabe mai fata ya wuri inda suka ce sau da yawa za ka ga yara masu rarrafe na cin ƙasa kuma sai su rayu a haka ba za ka ji wata matsala ba ko tana ƙara musu girma da ƙarfi kamar yadda iyayenmu na da ke faɗi to wakilin mu na jihar kaduna tarayyar najeriya aminu sani sado ya mika tambayar ta ga dr shehu abdulmumin suleiman makarfi shugaban asibitin musulmi da ke jihar kaduna a najeriya wadda ya fara bayani kamar haka to alhamdulillahi kowa ya san ƙasa tana da tare cututtuka kala-kala domin akwai cututtuka waɗanda suke ba shakka a cikin ƙasa ake samun su so magana a ce an ce ƙasa ba ta da illa ina ganin abu ne wanda yake mu ba za mu iya yadda da wannan magana ba ƙasa tana da illa kwarai da gaske ta da cutuka daban-daban so abin da ya sa yara sukan ci ƙasa kuma mai yiwuwa ba a ganin illolin sau na farko dai yaran nan suna da rigakafi a cikin jikinsu wanda yake ainihin tasiri idan sun ci wannan ƙasa ɗin mafi yawanci tunda ita ƙasa ba abu ne wanda ke za a ce an janye cikin jini a ba wani abu mai amfani a ciki sinadarin to saboda haka kaga ba za ta shiga cikin tsari irin na ainihin a yadda abinci zai rika shiga ciki ana anin kokarin a sarrafa shi domin shiga ciki ya amfani ba so iyakacinta dai kawai daga baki zuwa ainihin ciki zuwa hanji zuwa wa hanji sannan kuma zuwa a kashin shi a bayan gidan shi za ga duk da ke cin ƙasa za ga cewa ƙasa yake kashinta baki ɗayanta so ba ba wani illa da za a ce bayananniya da zai take bayyana amma tana bayyana za ku ganin wani lokaci yaro ko dai ga yana ciwon ciki kumburin ciki ko kuma a same shi ma ya zama da cewa ma bai iya yin bayan gida saboda a ainihin a wannan ƙasa ta riga ta cushe wurin yadda ainihin shi kan shi abinci bai isa mu hanji aiki sosai ba wannan illoli ba masu ƙarfi ba ne za a ci an gan su haka amma suna aukuwa lokaci zuwa lokaci ka yi maganar rigakafi cewa yaro na dauke da rigakafi shin yanayin yadda ya zo ne ko kuma kana maganar rigakafin da ake masa lokacin suna yara a rigakafi wanda ke cikin nonon uwa shi sa kullum muke cewa a ba da nonon uwa zalla shine mafi a'ala domin akwai rigakafi mai karfi cikin nonon uwa wanda yake kariya da cika waɗanda suke a za su iya addabarsa shi yasa muke ta kokari a cewa ba nonon uwa saboda wannan rigakafi din so rigakafi na jikin shi ne wanda ke zuwa ta hanyar nonon mahaifiya shi ne yake da karfi kwarai da gaske wanda yake na kasa cika waɗanda ba mu iya ganin suna da tasiri a cikin jikin yaro jariri yasa yake girma yake tashi da kuzari kwakwalwar shi ta samu ainihin a karfi kwarai da gaske kuma ya samu kaifin basira kuma sannan jikin shi ginu kamar yadda ya dace to akwai kuma magana da wasu magabata ke yi cewa ƙasa tana ƙara ma yara ƙanana girma da kuma ƙarfi a jiki shin likita me za ka ce dangane da wannan magana babu wani bincike a kimiyyance da ya tabbatar da wannan magana domin ƙasa ita kanta ba an yi ne ta samu abinci ba saboda haka babu wani sabsan babu wani abu na abinci wanda yake za a cewa shi a cikin ƙasa wanda yake har za a iya tutiya da cewa tana ƙara ma yaro ƙarfi ko lafiya ko wani kuzari so wannan magana ce kawai ta jama'a domin a wani lokaci akan ce wai tsafi gaskiya mai shi idan kai imani sai ka kamar yana faruwa amma a zahirin ce a mince wani abu ba ba zai yiwu ba ba mai ba ne to likita daga karshe wace shawara kake da ita dangane da wannan batu da muke na ƙasa ga al'umma baki daya to shawarar nake ta shine na farko idan yaro na cin ƙasa dai akwai matsala ko dai ainihin a abincin da ya kamata ya samu ba ya samu ko kuma isa kansu iyayen bai kamata watan su duka barin yara domin cin kasa wani abu ne ke ba a saba da shi ba kuma bai da amfani so shawarar zan bada shine dai na farko iya tabbata cewa yaran su suna basu abinci kamar yadda ya dace ko da ainihin ba a samu abincin ba kamar yadda ya kamata dan abin da aka samu dai a tabbata ana dan ba yara don wasu iyaye sukan cinye abincin su su bar su so cin kasa alama ce ta yaro gaskiyar magana shine bai samu abinci mai ingantacce ba ko kuma bai samu abincin so a lura abincin yara abu na biyu shine a kokarin tarbiyya shi kan kanshi a cin abinci na cin tarbiyya so da zaran yara ta ci kasa ce a ba kasa za ka ci ba a hana cin wannan kasa kuma a tabbatar cewa an lura an sa ido a kansa domin kada ya cin wannan kasa za ta iya zama illa tare da shi muna godiya da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai to godiya nake jinjina ga nura m inuwa da wannan waka yara yara da fatan za mu ci gaba da baiwa 'ya'yan mu kulawa to sai kuma tambayar da ke cewa don allah ku yi mana cikakken bayani kan abin da ake kira kurwa kuma da gaske ne akwai kurwa ko tana da nasaba da fatalwa maye ko mai na iya kama kurwa to tambaya ce da ta fito daga saifullahi idris jikamshi a jihar katsinan najeriya To wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tuntubi Malam Hassan Dikko manazarci kan harkokin da suka shafi ɗan adam da aljanu a garin Bauchi. Ga yadda tattaunawa su ta kaya. kalma ta kurwa kamar yadda muka ji ba kalma ce dai na farko ba kalma ce ta hausa ba ai ta larabci ba kalma ce wacce hausawa suke amfani da ita wajen jingina wani abu ko jingina ma wani mutum wannan kalma ta kurwa din misali to da dama mutumin da ya samu matsala ta shaidanun mutane da ake kira mayu akan ce wani maye ya kama kurwansa ko kurwarsa tana hannun wani mana wanda ake jingina masa kenan maita din to amma idan ka bibiya kalma ta kurwa tun daga so masana harshe na larabci din eh, na hausa din ba na mantawa kamar kwanakin baya can an samu takaddama tsakanin wa'insu masana harshen hausa wajen tabbatar da kurwa ko ma kore shi duk da bayanansu da suka yi ni tsakanin da Allah na fahimci abin eh, wato sabanin yadda su suke tattaunawa suna magana akan kurwa amma suna kuma fassara kurwa da kambun baka eh wani lokaci zaka iya daukansa kamar haka amma wani lokaci kuma dole ka rabe shi domin idan baka rabe shi ka ba mu kowanne ma'anarsa ba sai a samu matsala amma dai gudan zance shi su suna ta jingina duk wadda aka ɗauke wani abu daga cikin yanayinsa kamar kenan a ce mutumin da maye ya kama shi to shi kawai ake cewa wani an ɗauke masa kurwa to shi harka ta maita kuma shi ma har yanzu heka raba shi gida biyu maita a ma'anan maita da mutum zai ce mayi da harshen hausa a iya fahimtansa da kuma ma'anan maita a kalmar larabci misali abin da shi musulunci ya zo da shi ah, akwai abin da ake kiransa al'ainu wanda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hadisin bukari ah, ya tabbatar da wannan wanda aka samu daga abu huraira ah, to abin da ake kiransa al'ainu haƙƙun wato eh, da hausa ka ce mai ta gaske ne to amma idan ka dawo kuma sai ka ce kambun baka dan saka yawa saboda shi wancan wanda hadisi ke magana a kansa ba mutum ne ke shirya kansa ya zama maye din ba ma'ana kawai mutum yakan iya samun kansa kawai wato ya waye gari shi ma bai san yana da kambun baka ba wajen kambun bakan nan idan ka duba cikin hadisin da ke cikin motsa na imam malik wani abu ne wanda misali mutum zai iya yabon wani kayanka yabo kawai to sai abin ya lalace harkan maita tabbatacce ne to amma abin da ake kira mai ta gaskiyar lamari idan ka bibiye littafan dubbo irin su salimul battar irin su wiqayatul insan da makamantansu da ka sa shi shi harkar mai ne a layin wato sihiri kawai wannan shi ne yawa to bangare na biyu na tambayar na bukatar a masa bayani akan alaka tsakanin kurwa da kuma fatalwa to idan ya fahimci wannan wajen <laughs> jawabi ta wata farko kenan yanzu ya fahimci kurwa shine da duk wanda aka ce maye ya kama shi akan ce ya kama kurwansa ma'ana dai duk wanda maye ya cin masa to shine akan ce ya kama kurwansa to amma Eh, shi kuma abin da ya shafi fatalwa fatalwa aljani ne ma'ana duk sanda wani aljani ke bayyana a suffan dan adam musamman kuma wajen suffan sai a ganshi ya wani saba ga abin da ido ya saba gani misali a ganshi zololo hakan nan fiye da tsawon dan adam da ka saba rayuwa a cikin su to kaga za ka ga ana cewa wane ya ga eh, abin nan fatalwa eh, wannan ba abu ne mai sa mai wato wannan mutum zai iya musantawa ba duba da su aljanu Allah ta'ala ya hore musu tashakul caccan jakamani dai iya fitowa a siffan dan adam zai iya fitowa a siffan dabba dai iya fitowa a ainihin maciji kowane iri hadisi ya tabbatar da wannan har ila yau mai tambayar na buƙatar ƙarin bayani akan shin maye ko ya kan iya kama kurorin mutum dan adam to in mun bibi magana mu ta baya i eh, maye na iya kama kurorin mutum shine maye ya kama mutum kawai shine ya kama kurwa duk wanda ma ya cin masa ya kama shi to kenan to kawai abin da za mu ce ne yana da kyau dai mu kara bambancewa maye da sunan ma'anan maye fasihiri ne kamar yadda idan ka koma littafai da ka koma wato ga sihirin nau'i nau'i ne kowane irin sihiri da irin yadda ki misali akwai sihirul junun sihirin da wato ake haukata mutum a yau mutum ya zama mahaukaci Allah tsare mu ko kuma sihiru nazif wadda wannan ya fi shafan iyalai mata ma'ana sihirin da za a yi wa ya mace ta zuban jini ko kuma sihiru tafari wanda shine fi sanuwa yawanci a kasar hausa shine akan ce wani an mai kuciya an raba shi da su kana so ka ga tashin hankalinsa ran da ka ce ka zo mu je gida ko da ko ya shirya hakan da ya zo gida a ranar da zai zuciyarsa na tafasa duk wannan nau'i ne na maita to sai kuma wannan nau'i na maita da yanzu na zamani da irin na da to kamar da ka sani shi dama harka ta maita ko asiri ko sihiri abu ne wanda ake haɗawa da wato shaidanun aljanu Allah shiga wata malam sashen Hausa na Radio France na godiya da lokacin ka da ka bamu. Mun gode, Assalamu alaikum. Bakin mai sa maye kenan wakar sa'adu bori cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen hausa na radio france international ga waɗanda ke son a dama da su a cikin shirin sai su tuntuɓe mu a adireshin mu na email arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com yanzu kuma shirin zai dora To za mu karkare da tambayar da ke neman takaitaccen bayani kan abin da ya ba Birtaniya kwarin gwiwa har ta bijiro da batun fita daga tarayyar Turai. Me amfanin fitarta da illar da ka iya haifar mata in ta fita ko kuma ta fita ba bisa ka'ida ba? To tambaya ce daga Hafizu Balarabe Gusau, jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Har ila yau wakilin mu na Kaduna Aminu Sani Sado bai yi ƙasa a gwiwa ba. don ya mika tambayar ka ga Dr. Tukul Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna. wadda ya fara bayani kamar haka idan ba mu manta ba a shekarun baya a ita wannan kungiya da ba sunanta eu ba ta faro da sunaye kala-kala har ta zo ta samu sunan eec daga nan kuma ta samu zama eu akwai ka'idoji da yarjejeniyoyi irin na su lisbon da sauransu waɗanda suka haɗa kan ƙasashen turai wajen tunkarar matsaloli na kasuwanci matsaloli na haraji matsaloli na shigan baki da kuma matsaloli da ya shafi harkar tsaro to shekarun baya musamman bayan rugujewa tarayyar tsohuwar tarayyar soviet sai suka kara ganin akwai fa'ida na kasancewa su haɗe wuri guda kuma ta wajen kasuwanci ta wajen kuma sauran bayanai da na yi abubuwan da ya kara haɗa su kenan saboda haka amma bayan shekaru da dama sai ya kasance akwai ƙungiyoyi a turai da ƙungiyoyin siyasa waɗanda suka fara samun tagomashi wajen kyamar baƙi wajen kyamar tsiraru wajen kuma ta'allaka duk matsalolinsu da yake addabar su akan ainihin baki da kuma waɗanda suka kasance ba 'yan asalin waɗannan ƙasashe ne ba to saboda haka waɗannan abubuwa su ne suka addabi ainihin siyasar ƙasar birtaniya siyasar ƙasashe irin su jamus da su faransa amma kuma sai al'amarin ya yi kamari a ƙasar birtaniya kasancewar tana da tsarin tarihinta da zamantakewanta kusan ya sha bamban da wasu ƙasashe da dama na turai to wani irin alfanu ne ita kasa za ta samu idan ta fita daga wannan kungiya ta tarayyar turai amfanin da ƙasar burtaniya take kallo za ta samu shine tana ganin cewa tsarin kasuwanci da wanzuwar baƙi a cikin wannan ƙasa da kuma abubuwan da ya shafi irin yarjejeniyoyi na shige da fice da kuma kudaden fito da sauransu duk idan aka canza wannan tsari to burtaniya za ta amfana sosai za ta ci fa'idar abin fiye da yadda take ci a yanzu kuma tana ganin cewa rashin ayyuka da yake kusan addabar mutanen kasar burtaniya da yawa matasa da kuma ainihin wasu al'adu da a gazatansu baƙi ne suka kawo masu ba ɗinkewar duniya wuri ɗaya ne ba wanda sakamakon ci gaban kimiyya da fasaha musamman ta wajen harka sadarwa ya haifar ba su idanunsu ya rufe idanunsu sun rufe akan cewa in dai baƙi suka fita kuma aka fita daga cikin wannan tsari yarjejeniya to suna ganin cewa lallai burtaniya asalinta da kimanta da abin da aka fi saninta a kai zai dawo. Dakta ko akwai illa? illa shine yana ƙara nisantar da ƙasa daga sauran 'yan uwanta ƙasashe musamman ƙasar burtaniya kuma yana ƙara yada ainihin kyamar baki ko turawa ko mutanen asiya ko mutanen afirka ko mutanen caribbean a wannan ƙasa kuma yana ƙara kyamar addinai da sauran al'adu da basu daidai da mutanen burtaniya ba wannan kuma karya ne yaudarar kai suke domin ko ƙasar da ta kusan rabin duniya mulkin mallaka ta mulki kasashen larabawa ta mulki kasashen asiyawa ta mulki kasashen yankunan karibiya da afirka sannan kuma ta zo a yanzu ta ce kuma wai ba ta bukatar baki to sai dai su biya kasashen da suka yi ma mulkin mallaka lada da diyar illar da suka yi mana shekaru aru aru a baya tun daga harkar bayi da kuma harkar mulkin mallaka saboda haka babu illa shine zai kara karfafa 'yan jam'iyyu a faransa da jamus da kasan holland da sauran yankuna na turai da italiya wajen samun tagomashi a mabiyansu irin abin da kuma dama donald trump yake yi kenan tunda dama shi dan dagajin siyasar duniya ne ko da diplomasiya shine kuma abin da boris johnson yake so yi kenan wanda kuma daga dukkan alamu ba lalai ne samu abin da suke so a yanzu ba ana maganar fita eh, bisa yarjejeniya da kuma fita ba bisa cimma yarjejeniya za mu so ka kara mana haske dangane da fitar tare da yarjejeniya idan ya kasance akwai yarjejeniya to akwai wasu bukatu na da muradu na ta musamman abin da ya shafi harka na shige da fice da kuma abin da ya shafi kudaden fito wanda yake zai kara ba zai yi ma kasar illa ba idan ya kasance kuma babu yarjejeniya to waɗannan muhimman bukatu da kuma eh, muradu da kuma ainihin fa'idoji da za su iya samu kusan za su iya zama na kasu kuma zai iya kara kawo illa musamman a yarjejeniya da shafi bangaren ireland da kuma kara karfafa mutanen yankin scotland su kara dagewa wajen tabbatar da cewa su

kare da bare baba ku ni tambaran dan birni da kare da bare baba ku ba ni tambaran dan birni da kare da bare baba sai da lafiya kano ma in babu lafiya sharagalle mu doka tambaran dan birni da kare da bare baba in har da lafiya kano ma in babu lafiya sharagalle ku ba ni tambaran dan birni to a gaida Aminu Ladan Alon waka da Fati Nijar a wannan waka da suka wataken ɗan birni kuma duka duka nan shirin ya zo ƙarshe a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma injiniya Hassan Alhassan Silija daidaita mana sautin shirin abokinku Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alkhairinsa Allahumma amin.